masu kallo assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kundin kaniwood sunana aminu sharif a wannan mako muna dauke da babban bako jigo a wannan masana'anta uba kuma babban furodusa mai ba da umarni daya daga cikin jigajigan marubuta na hausa kuma a yanzu fitaccen jarumi a cikin shirin daɗin kowa ina mana marhabin lale da wannan babban bako namu ɗan azumi baba ce ɗaya 'yan gurasa wanda kuka fi sani da kamai wa alaikum salam producer barka da zuwa ah, ah. bismillah ah. masha Allah ya Allah mutane da yawa suna ta jimurin ganin ka haɗuwa da kai sanin kai wane ne yaya rayuwarka take mai ike faruwa a takaice wane ne dan azumi baba kamai to jama'a salamu alaikum farko hmm. dai dan azumi baba kamar yadda aka sani haifafance ɗaya 'yan gurasa ne wanda ya taso a cikin irin abubuwan da suka kasance na gogayya ta al'adar bahaushe shine yin makaranta allo islamiyya zuwa kuma 'yan fara sana'o'i har zuwa lokacin da ina kan harkokina na kasuwanci a kantin kwari kuma wani dalili ya sa na shiga harkar rubuce-rubuce na littattafai na hausa wanda a nan ne na fara shigowa wannan bangare a 85 biyar. ka fara shigowa bangare na rubuce-rubuce zuwa tun wancan lokuta mutane suna ta ganin rubutu kuma hikayoyi ne ko kuma labaru na soyayya ake ta gabatarwa to ni bangare na ba wanda ban yi ba babu na farko na yi rubutu a kan rigingimu na harkar daba mm. shine wanda na rubuta rikicin duniya to sannan na zo kuma na rubuta kamar wanda ake cewa na kirkira can alkawari mm. sannan na zo na rubuta na soyayya amintacciyar soyayya tun lokacin a rubutu ka tsaya ko kuma bayan dan wani lokaci ka matsa zuwa shiryawa har kuma ka fara ba da umarni ban san watakila ko ka fito ka taka rawa a gurabe da dama a matsayin jarumi ba in an taka waɗannan shirye-shirye ne to a fim ɗina na farko da na fara yi na fito a shugaban 'yan daba a shugaban 'yan daba eh a cikin inda so da kauna inda so da kauna eh, wanda shiri na ado ahmad gidan da biyu. Eh. Hmm. to daga nan kuma sai labari na rikicin duniya wanda na yi shi na fito a dpo a dpo eh. hmm. to akwai wanda a wancan lokutan zuwa yanzu aka samu wasu kyautar girmamawa ko kuma wani award a wadda aka baka sakamakon irin wancan rawa duk da ka tattaka gaskiya da akwai kamar ta wani bangare kenan a na samu award na shaidar girmamawa za su kai guda goma sha biyar eh. daga bangarori daban-daban kamar jami'a bayero mm. kamar kamfanin mtn kamar kungiyoyi dai ga sunan kala daban-daban irin su censorship board to din na samu irin waɗannan sannan kuma da akwai wanda aka bani a matsayina na wanda na fara sawa a yi mamin ɗin waƙa da kiɗan fiyano a fim kai ka fara ni ne na a masana'antar kano a masana'antar kano mm. wannan babban ci gaba ne aka kawo kuma babban gudunmuwa wadda har yanzu gashi nan ana morata kuwa jama'a da yawa ba san da haka ba <laughs> wasu ma jama'a da yawa ba su san cewa ga irin gudumo da ka taka a masana'antar kanewood ba musamman ma waɗanda ma suke cikin kanewood din eh to alhamdulillah kulli yawmin na dubi kanewood eh. ba abin da yake faɗo min a cikin rai mm. sai jin daɗi jin daɗi da farin ciki ta dalilin me saboda ganin yadda matasa eh. suka raja a cikin harkar wanda mu lokacin da muke yi ba mu yi tunanin ma jama'a za su shigo haka su samu ayyukan yi ba don ba manta ba lokacin da na fara tunanin zan saka fim mm. zan saka waka a cikin fim mm. da kidan fiyano mm. da ko wanda ya ce min kai dai kirkire-kirkiren ka yi yawa wannan ai hauka ne gaskiya ne to gashi an waye gari abubuwa sun canja an karba har ma kuma ana ta sabuntawa da zamu mu dawo shirin daɗin kowa ka na taka rawa ta matsayin kamai awon mai awon igiya kuma mutane da yawa wannan rawa taka ko rol da kake bugawa wasu yana ba su mamaki wani banta ajibi wani tausayi wasu ma kuma kana ba su haushi wasu kuma suna ganin cewa gaba ɗaya talaucin duniya kamar a kanka aka ƙare ainihin ina jin matun da na fito na fara harkar rubutu mm. da yin harkar fim ban taɓa samun rol ɗin da ne farin ciki da shi irin wannan ba saboda yawa saboda abu ne wanda mafiya yawan jama'a sun kasa gane cewa yau idan allah ya jarabce ka da talauci mm. to abin da za ka fara ɗaukowa ka sa a zuciyarka haƙuri haƙuri to eh. shi ya sa wasu suke cewa duk abin da aka yi ma kai ranka baya ɓaci kamar kai kafi kowa haƙuri to ai shi talauci allah ne yake ɗora wa mutum eh. idan kuma ka ce za ka yi fushi ko kuma za ka ringa yawan rigingimu da wa za ka yi da allah kenan da ya jarabce ka gaskiya ne ko ka san cewa idan talauci ya yi talauci kana cikin wani hali ana yin lakabi da sunanka a ce kamai ya kama ka jin na san wannan ni kuma farin ciki nake ina jin daɗi eh. saboda duk abubuwan da ne a baya ai sai yanzu aka san ma wane ne ɗan azumi baban saboda na yi rubuce-rubuce da yawa wani abin in na zo za a yi min shi a fim sai dai in yi haƙuri to yau sai aka zo aka ce ni ne zai. wasu suna ganin kaman ya aka yi ma ka yadda ka karɓi wannan rol ɗin kake hawa na shi talauci da wahalhalu da ake baka ana ganin ko kai kana ɗaya daga cikin marubutan ko kai kake rubuta me yasa ka karɓi wannan rol ɗin to gaskiya zance dai ba na cikin waɗanda suke rubuta wannan labari na daɗin kowa to ba na ciki amma muna da 'ya'ya a ciki mm. waɗanda rubuce rubuce mu suka gani suka shigo wannan matsayi allah ya ba su wannan matsayi wanda ina kullum ina faɗa ina daɗa faɗa cewar shi marubuci a rayuwa hmm. in dai za ka rubutu to karka ce wai ka yi ka gama ba ka gama ba lokacin da aka kirawo ni cewa zan zo na yi wannan rol ɗin ba a gaya min ga rol ɗin da zan yi ba an ce min zan fito a dillali hmm. daga ƙarshe sai na fahimci shi mai gidan na da aka haɗa ni da shi zalimi ne mm. kuma inda ya za ka zauna ka ce za ka daka ta son zuciya to rayuwarka ba za ta yi kyau ba ka riƙe matsayin da allah ya baka mm. to shi ne za ka yi kima za ka yi daraja to kaga daraja ma sai ta wuce a cikin daɗin kowa sai ta mamaye duniya to allah ya samu gani masu kallo kuna kallon tattaunawar da muke da mashirin shiri dan wasa dan azumi baba ce yan kurasa wanda kuka fi sani da kamai za mu je hutu kafin mu dawo za mu dora daga inda muka tsaya daga bisani ko mu karɓo bakonmu na biyu a cikin wannan shiri masu kallo barkamu da dawa a cikin wannan shiri na gafili ga doki daya daga cikin jerin shirye-shiryen kundin kaniwood a tare da ni muna tare da dan azumi baba ce da yan gurasa kamaye awon igiya a cikin shirin daɗin kowa kamaye mutane da yawa kansu yana nema i ƙara sun kasa gane <laughs> halin da kake ciki musamman yanayi na talauci wasu na ganin a zahiri ma haka kake ba shiri ba ne shin a zahirin kamayan ya kama ka ne gaskiya a zahiri ba haka ne kyau a zahiri ba ruwanka da kamai ba ba ni da ruwa da shi gaskiya alhamdulillah daidai gwargwado mm. ina da yadda zan yi da ɗan rufin asiri na daidai gwargwado daidai gwargwado yawwa masha Allah so duk abin da ake ganin talauci ba haka ba ne eh wannan akan kame ne na daɗin kowa akan kama ne na daɗin kowa eh. wasu na ganin cewa azaban ma ta yawa producer ko darakta yana azabtar da kai da talauci suna son a ɗan rage raɗin talaucin to ai shi shiri idan aka ce ga wani waje da aka ɗora mutum hmm. shi darakta ya san me yake so a yi a gurin saboda haka yau idan aka ce kamai an rage ma wannan raɗaɗin to kuma ragowar talakawa na duniya wanda suke cikin irin wannan yanayin da ake so su zama masu haƙuri hmm. to ya za su yi kenan ai ba a taimake su ba gaskiya ne masu kallo a halin yanzu za mu karbi bakuncin uwar gida uwar gida ran mata kuma wadda take kaka gida a gidan shi kamai wato <laughs> hajiya adama salamu alaikum alaikum salam sannun ku barka dai yawo an yi lafiya lafiya lau tuma hajiya adama ga ki ga kamai <laughs> ga ni ga kamai awon igiya <laughs> yaya mutane da yawa suna ganin cewa kina gallaza masa kuma yanayin yadda duk halin da yake ciki ke ba abin da ya shafe ki bane kuma ana ganin bai kamata wasu abubuwan ki rinka yi ba wasu har suna cewa kima ma a zahiri ba mutu ne kirki ba ce <laughs> yaya adama take a zahiri gaskiya a zahiri ba haka adama take ba wannan labari ne wanda ya zo a rubuce kamar yadda darakta ya shiryo a tsarin yadda ake so a tafiyar da labarin ai kamar faɗakarwa ne ga masu iyali da kuma talakawan dai kamar yadda ake magana a kai ni ba halina ba ne watakil kin taba haduwa ko gamo da dan kallo wanda suke ma irin abin kallon zahiri eh, waɗanne ne a ciki da kika taba haduwa wani abu ya faru wanda ba za ki taba mantawa ba a cikin shi gaskiya na taba haduwa da wani mutum a daura a daura na shiga gidan mai zan sha mai eh. sai ya kura min ido yana kan mashin sai kamar ni kamar ba ni ba sai da ya ji na ce a zuba min na dubu biyu sai ji ya ce ciya ita ce sai na ce ba <laughs> sai na ce baba mai na baka sai ce yau ba ke kika sa aka kori mijinki ba sai na ce wasa ne to ki ce ba za ki ba mana dole ne sai kin yi kamar zai kawo duka na ce alaba ka hakuri baba muka dai dariya haka nan kowa ya wuce kama ya kuma fa kai wanne ne ba ka taba manta to ni wanda ba zan taba manta da shi ba shine wanda a ɗaya daga cikin yayyan marubuta daɗin kowa eh. da ta kirawo ƙanwata mm. lokacin da nake wa alhaji buba kuka mm. ya taimake ni ya bani rancen kuɗin da zan je in karɓo 'yata da aka kama mm. wannan shine ba zan manta da shi ba da take cewa ke wai bawan allah nan in ba kwasansa ku kashe shi mana sai ta ce mata anti ai shiri ne ba gaskiya ba ne ta ce ko da shirin ne mm. ai abin ya yi yawa <laughs> to sai kuma wanda ya faru a wannan satin wanda muke ciki wanda muke ciki ba abu mm. kwana uku ba ko hudu mm. lokacin da na fada cikin wannan tukunya wacce take markada take yin siminti siminti akwai wani bawan allah alhaji haruna mm. injiniya mm. matarsa ta saka masa kuka ta ce ita fa wannan abin da gaske ne kamaya fa ya mutu inna lillahi ya ce mata ai shiri ne ta ce a'a duk mutumin da ya faɗa nan ya mutu a dai takaice alhaji haruna sai da ya ɗauko matarsa ya da ya lallaba ta a matsayin to ta siyo kayan dubiya a je a duba ne mm. tunda ita ta yadda gaske ne eh. <laughs> shine ta siyo lemanta wajen dozin uku ya kawo ta a mashin aka duba ka aka duba ni masha allahu adama kin dade kina wannan masana'anta kuma kafin shigowar shirin ki dadin kowa wacce gwagwarmaya aka yi kafin a kawo wannan rol da kike takawa baya ga haka kuma wani darasi kike ganin rol ɗin da kike yi yana tattare da shi musamman ga al'umma masu irin wannan halayya da ɗabi'u gaskiya na daɗe ina wannan masana'anta haka ne kuma an daɗe ana yin dai ma'amala da mutane mm. a wannan masana'anta mm. ni dai ba abin da zan ce da wannan masana'anta ya dai godiya alhamdulillahi mm. tun da dama can da rarrafe aka ce ko yaro kan tashi eh. to duk dai da yake dai abu daidai wanda kai ma kana ciki ka san abin da yake tafiya mm. ba sai an tsaya wani bude bude an taba baki wata shaida yabo ko karama na wani aiki da kika yi eh an taba bani wanne kaman wa'anne da wa'anne ne akwai wani aiki da muka yi na awwal kwakwatawa eh ya karrama na a wannan aikin akwai wani yaro usainin bacci shi ma ya karrama na a wani aiki da muka yi na shi masha Allah eh, masoya da yawa sun turo da tambayoyinsu suna ma kan turowa kan abubuwan duk da suka shige musu duhu a kanku akwai wanda yake magana kamar ah, masu fatan alheri akwai su suwai ba ma daki mm. suka ce allah baka lafiya akwai wanda maryam bi bello wadda take magana cewa gaskiya mai yana shan wahala matuka kuma <laughs> mun tattauna akan wannan kamaye ya al'amarin ike ga adama dai ta baka cikin kazanta to a mafiya yawan mutane suna da abin da mu muka sani mm. su ba su san shi ba eh. kuma hata a cikin masana'antar eh. waɗansu ba su san wannan salam ba daga lokacin da aka kira ni a matsayin kamai mutum ne mai shan wahala kuma talaka ne tilis to idan na tashi na lalubo rigar da ta tafi ƙarfin wuyana to shine sirrin kenan shine sirrin eh za ta yi min yawa sannan kuma za ta zama ba ta da ma'ana don akwai wanda ya ce shi riga ma da na fada siminti nan daga ganin rigar da karfin tsiya aka yi ta <laughs> kuma ya yi hasashe mai kyau domin nima daga lokacin da naga ga script aka ban script na ga adama tana ce min to ai gara wancan kayan da ka tuɓe mm. da waɗannan da ka sa wannan mai kama da shimi mai kama da siket mm. sai na je na nemo a cikin irin kayayyaki na da nake yi na fina-finai a baya eh. don ɗinka kayana nake yin aji eh. sai nake zaro su ɗaya bayan ɗaya shi isa kake ganin kayan da kama yake sawa ba ko ina za ka je ka same su ba saboda wasu ni na ɗinka kayana da kaina masu kallo kuna kallon tattaunawa da muke a wannan shiri na ga fili ga mai doki tare da fitattun ma'aurata wadda suke isar da sakonni zuwa gare ku kamaye da kuma adama na cikin gautaccen shirin daɗin kowa za mu je hutu kafin nan za mu je gurin hawa ibrahim yunusa domin ganin irin abin take dauke da shi a cikin shirin ta na gafi ga mai doki daga bisani idan muka dawo za mu yi darkon abubakar habib ibrahim wanda zai shigo mana a shirinsa na fitattu goma daga kundin kannywood alaikum masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu na bayan fage shirin da ke tabo al'amuran da suka shafi masana'antar ta niwu Masu kallo kamar yadda kuke gani ba sai muna muku bayani ba a yau dai muna nan film house da ke Ado Bayar Mall a inda ake haska wasu gagarumin fina-finai guda biyu wanda fim ya kasance mutane sun daɗe suna cirin fitowar shi. To don ganin wannan wani fim ne sannan kuma da jaruman da suka fito a cikin wannan fim ku biyo ni hawa ibrahim yunusa don ganin da abubuwan suke to alhamdulillahi uh, gaskiya ina cikin hali na farin ciki saboda uh, fim din nan mujadala dama mun taɓa yin sa aka sake shi kuma alhamdulillahi uh, ya samu karbuwa gurin mutane yadda ma ban yi tunani ba ban yi tunanin cewa mutane su karɓe shi yadda suka karɓe shi saboda cikin kwana uku da na ga yawan adadin irin collections da aka samu a box office abin ya bani mamaki alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah daman shirin mujadala ba boyi ba ne fim ne wanda tun a wancan shekarun da ya fita ya share ya gawurta ya kasaita ya wannan so wani abin da yake faruwa ba wani abin mamaki ba ne a cikin ikon ubangiji allah subhanahu wataala zai iya mana ma abin da ya faka so na gode wa Allah na gode wa Allah sannan kuma na gode wa makalata fina-finan Hausa da yan uwana na cikin Kannywood wanda suka ƙara ƙarfafa mun gwiwa wajen yin wannan fim din da kuma wanda suka ƙarfafa mun gwiwa wajen zuwa sinima domin kallon wannan fim din dan gaskiya kusan zan ce tunda nake shi da fim ba taɓa fim din da nake samun yabo kamar wannan mujadalan ba irin yaban da ake ana ba wai ba a yaban fina-finai na bane ana yi amma wannan yaban da ake masa gaskiya na musamman ne saboda akwai film makers da yawa waɗanda duniya ta san cewar film makers ne su na Kano sun yabi fim din sun yabi fim din sun yabi fim din sun yabi fim din kuma fim ne wanda ya break record a kwana uku sama da mutum dubu uku da wani abu suka kalle shi to ba abin da zan ce Allah subhanahu wataala sai dai in gode masa dan wannan ne lokaci na farko da aka fara yin haka a sinima a tarihin Kannywood baki da gudunmawa da na bayar a cikin fim din nan har ganin ya kawo ga wannan ba karamin abu bane ba dan na jajirce sosai na hana ido na bacci wajen fita da taso jarumai da taso kuru duk inda nake hankali na a tashe ke ganin sai na ga kowa ya zo mun akan lokaci gurin gudanar da aiki kuma zan wanke ka da rufin cin amana kasa ba na bukata ba na bukata na ga miki ne ko domin ki ko na mutu sarki ba zai tsira ba ya eh ce gaskiya alhamdulillah muna matakar farin ciki saboda sarauniya kai mataki fiye da tunanin mutane sannan ba mu ba mutane kunya ba ah, saboda mun ji hankalin mutane da su zo su kalli sarauniya za su sha mamaki sannan kuma duk wanda ya kalli sarauniya idan har ya fito yana mamakin yadda fim din sarauniya yake domin fim din sarauniya ya sha bamban da sauran fina-finan da muke da su a yanzu fim din sarauniya ya samu aiki sosai yadda ya kamata an ɗauki tsawon lokaci yanayin aikin shi da yanayin location din shi ya sha bamban da sauran fina-finai sannan kuma jaruman da aka saba gani an canja su a jarumai shi sarauniya ba fim bane na falo fim ne epic wanda ba mu da shi a wasu fim ko kuma fiye yin shi ba a wasu fim kusan shi fim kowane fim da irin labarinsa da tsarinsa kin gane amma wannan fim din gaskiya na musamman ne kuma rawar da na taka a cikin wannan fim wanda na fito a sarauniyar farko kafin da na shuɗe yata ta yi wannan gaskiya na taka muhimmiyar rawa a wannan fim kuma na ji daɗin rol ɗin da na yi a fim ɗin nan gaskiya na ji daɗi sosai. To masu kallon mu duka duka an nan muka kawo ƙarshen shirin nan na bayan fage kun ga dai fina-finan da aka haska masu suna mujadala da sarauniya. Kamar da dai kuka gani dai shi dai wannan fim an samu masu kallo da yawa sannan kuma jaruman da suka fito a cikin waɗannan fina-finan guda biyu su ma sun zo an yi kallo da su sannan kuma an yi tattaunawa ta musamman da su sannan kuma yi tattaunawa da masu kallon to dai masu kallo dai da haka zan ce mu kasance da ku a wani makon ni hawa ibrahim yunusa nake cewa sai wani makon thank you masu kallo barkamu da dawowa a cikin shirin inda muke tattaunawa da hajiya adama wadda take za'arahu sale wadda bai san cikakken sunanta ba da kuma dan azumi baba ce ɗayan burasa wanda aka fi sani da kamai hajiya adama akwai abubuwa da ra'ayi cewa rayuwa da ta zahiri da kuma ta baɗini ta cikin fim wanda aka san ki da halayyaki da ɗabi'aki kina auren kamai wani igiya a zahiri kuma mm. waɗanne harkoki ake yi gaskiya ne a zahiri ina taɓa kasuwanci kasuwanci wannan abubuwa eh, aka bar kamai yana fama kamai eh, abubakar ka ji fara bayani bayan da ake ce abin shi kamai da kake magana kamai ba talaka ba ne kamai da suke ganin shi kamar talaka wace harka kake ah. bayan harka fim to ah, ah, harkokin da nake yi dai kamar yadda aka sani ta harkar rubuta littattafai da kuma labaru wanda waɗansu sukan ɗan zo su siya su je su yi fim ɗinsa hannatu a takaice dai babu takamaiman abin yi buga-buga ake eh to amma yanzu eh to ai rubutu yaushe daban da a wani producer ya zo ah, a gaskiya a hawan igiyar dai ake hawan igiyar dai ana nan a cikin sa to Allah ne ya ko gaskiya ne dai Allah ba mu dace saboda harkokin da sun lalace ba kamar da ba a ai abun abun alamu duk sun nuna wato zancen da yan kallo suke adama akwai alamun gaskiya <laughs> a to jiya har yanzu dai da eh, gaskiya dai kam Allah ya samu dace abubakar me ake da shi a wannan makon gaskiya ne a cikin wannan mako eh. kamar yadda muka saba ka san a can karan baya mun ba wa shi shirin daɗin kuwa dama shi ma eh. ya fara shigo a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na fitattu goma na kundin kanut hmm. to kuma ganin yadda zaben ya kasance ka san yan kallo suna yawan zuba mai ƙuri'a eh, kar kuma a yi ganin kamar ana mai son zuciya yana zuwa na ɗaya ko saɓanin haka maka hmm. ɗan jingine shi gefe hmm. duk da dai muna shirin dawowa da shi ah, shi ma dai masoya sukan ba shi musamman ma kuma da wannan sababbi da aka yi na kwanan Eh, gaskiya to shine dama yunkurin namu to bismillah a cikin wannan sati zamu ga dai irin sababbin da aka samu ƙuri'u ba eh, akwai sababbin mm. fina-finai gaskiya to masha Allah ah, masu kallo assalamu alaikum barkamu da shiga cikin wannan zaure namu na fitattu goma na kundin kanid sunana abubakar abi ibrahim a cikin wannan sati shirin da muka rubakuncin sai zo mana a na goma fitaccen shiri ne kasaitacce shi ma wanda ya da kirji ya zo a cikin wannan jerin fitattun shirye-shiryen namu na fitattun gwamna kundin kadit wanda ya zo daga kamfanin ya kasai production kamfanin ya kasai production ya zo da wani sabon shirin na sani wanda yake kira da ɗayi ba wanda yake kunshi da wasu ɗannan ɗumbin jaruman wanda suka fito suka kewaya a cikin sa wanda ya haɗar da sadiq sani sadiq maryam gida da dai sauransu Ki mana abinci bane? kin duba kitchen din babu abinci daga kamfanin ya kasai productions sai dai yanzu kullun daga farar shinkafa abinda kawai ka iya dafa kenan dole abin da ta ranka ya baci amma kamata a yi kai haƙuri kwana da samun lafiyarsa da rashin samun lafiya ko ya yi rai ko kai ya rai wannan ba damuwa na bane a kyale ta ta tafi a kashe min ita kawai kamar yaya haka ina matar aure cutar haka to me kake so ka maida ni ku za ka yi haka aure ya raba da wani bakin ciki za mu kuma ina jin nauyin ki ba na son irin wannan sa'a sa'a yana shiga tsakanin da ki wallahi sai na lalata rayuwarta bayan ki riga kin ba da kai godiya hau yawa yawa wani zan taurin kai ne da ke an yi miki magana kin ki ji kin ki fahimtar su an haɗa ni da ke mu yi magana da ke a matsayin namiji ki saurare ni ba ki ji ba sai da kika kashe ɗan mutane Wallahi tallahi ba ni na kashe shi ba. Ƙarya kike da gangan ka kashe shi. Ni ba rai ne da ni. Daga shirin da ya dace na sara zo na goma wanda ya zo da kamfani ya kasai production muna dauke da wani gawurtaccen shiri fitacce wanda da kirji shi ma ya zo mana ana tara cikin jerin fitattun shirye shirye na wannan mako wannan labarin ya zo ne da kamfanin da yake kai kawa cikin wani masana ta matakan wanda ake kira da na TY Shaban kamfanin ty shaban ya zo da wani gawartaccen shirinsa ne wanda ke kira da barazana hakika ba za mu zira ido muna kallon 'yan ta'adda kamar masu garkuwa da mutane 'yan fashi da makami da makamantansu suna abin da suka ga dama a cikin wannan jihar tamu mai albarka ba dole ne mu ɗau mataki labarin da ya dace na sira zo mana labari ne da ya samu fitaccen shiri daga wajen fitaccen mashirshiri fina-finan nan wato nasir adam small ƙwararren mai bada umarni har ila yau da haruna talla mai fata shine samu damar bada umarni shirin shirin da ya zo da kamfanin mai fata pictures wannan labarin ba ko kowanne bane illa sababi shirin sababi shiri ne da yake kunshi da wasu dimbin jarumai irin su Haruna Talla mai fata da dai sauransu da suka fuska kira a cikin wannan kasataccen shirin nasu da ke kira da sababi shirin da ke nuni da irin illar cin amana a cikin wannan rayuwa da ake ciki shirin sababi shiri ne da ya dace na zama na an takwas a cikin jerin fitattun shirye-shiryen na wannan mako gaskiya kana cikin matsala dan ina neman aiki a gurin ka kace ne ma ka lalata min rayuwa dan zaka bani aiki na rantse da Allah in ba ki kashe ni ba sai na kashe kaina ka duba halin da ka sa mahaifina a ciki ka duba ka ga da mahaifina yake zubar da hawaye haba dan Allah kar ki mun haka dan Allah ki haƙuri me yasa zaki daga shirin sababi wanda ya zo da kamfanin mai fata pictures muna dauke da wani salon labari wanda ya dace na sura zamana ana bakwai wannan labarin shi ma ya zo da kamfanin ramlet production ne kamfanin ramlet production kamfani da yake kunshi da jarumai irin su ali nuhu sani danja aisha humaira ga fitaccen jaruman hafsat idris duk sun fito sun kiwa a cikin wani salon labarin wanda suke kira da kawai shirin da ya samu kasaitaccen shiri da wajen fitaccen mashirin shirin fina wato nazir dan hajiya ali nuhu ya bada umarnin shirin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 Allah isa tsakanina da ke zan yi wa Allah ya isa Abuja ke da saurayi ya kama miki hotel hmm? maza fara Allah ki cikin daga ɗakin nan ki hanyar airport oh labarin da ya dace sara zama na alashi da shi ma labari ne da ya samu ta goma shida wajen fitaccen mashirin shirin fiyarfinai wato jamilu ya kasai sannan kuma ƙwararren mai ba da umarni har ila yau dai hafiz bello ko kuma ce sa hafiz bello shi ne samu damar ba da umarnin shirin wannan labarin ba ko ne bane illa daren farko ni mace ce mai zafin kishi musamman bangaren abin da nake so don't tell me this me kike so ki ce min akan abin da kika aikata ban tabbatar da cewa ina son ki ba sai yanzu da na ji wannan kalmar ta fito daga bakin ki ka san ina da masoyi jiya ka da gidan nan sha biyu yanzu kuma ka ƙara cewa wani wai fita za ka yi ko ka manta cewa ni amarya ce ba zan taɓa yarda da kai da mace ba faɗuwa ce ta zo daidai da zama da shirin daren farko ne zuwa kamfanin almubarak international za mu tafi hutun takaitaccen lokaci in jika makoshi na da daura muku akan shirin na mu shakata sannan mu gangara shirin na biyar har izuwa na ɗaya kamar yadda muka saba cikin wannan shiri namu na fitattu goma na kundin kaniwood barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci na zamu gangara shirinmu na mu mu gano wace waka ce to fice a cikin wannan sati namu na fitattu goma na kundin Kannywood. kowa, eh, soyayya jira dan zuciya dan ta kira dukkan mai haƙuri zai wa dutse da mun fira na san lallami mai tarko bai wasan kara wasu ke yin bambami kaga sun shiga zillimi wasu ko sai ta gumi soyayya ta na tsara Kinona nuna da muka gana na ji a raina da ta fice kenan a cikin wannan sati ba tare bata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba shirin da muka bakuncin sai zo mana anabiyar shiri ne da zura kamfanin Air Shehu Production. Kamfanin Air Shehu Production kamfani ne da ke can garin Kaduna. A cikin wannan sati kamfanin ya zo ne tare da jerin gwanan wasu fitattun jarumai da suka fito suka kewa a cikin wani salon labarin sauran da ke kira da su Shirin su yana dauke ne da wasu ɗimbin jarumai su Abdul M. Sharif, Umma Shehu, Abba El Mustapha, ba fafage da dai sauransu duk su fito sun kewa a cikin wani kasaitaccen shirin da ya samu ta goma shi da wajen fitaccen jaruman nan wato umma shehu wadda ta samu damar shirya shi Allah ya sa dai baki fito da shirin komawa gida ba kin fito kenan ina haka kake so ka ɗauka an gama da halamun kamar ba za ki wahala yau da ruwa ba me kake nufi saboda na ga kin yi saurin haddace kalamai Um, so lambar waiki abin da ya fi haka ma zan miki bar magana wannan wani irin kuskure ne A nan a bar maganan nan kawai tun da wannan yanzu saboda kadangare ne zo gurin ba zan yi magana ba ka ji ko kwanta yaro kwanta kwanta dikan alhaji musa dan gidan hamza Shirin da ya dace nasara zo mana ana uku shi ma labari ne da zura kamfanin Dawayya Movies kamfanin da ya saba kamar nagartattun fina-finai irin su Nawara da dai sauransu. cikin wannan sati kamfanin ya zo da wani salon labarinsa ne sabo fil wanda yake kai kawo a cikin wannan masana'anta ta mutakanit wanda yake kira da ummi sambu wai da Allah ne dalilin da yasa kake so sai ka aure ta ke ba ko zan iya sanin dalilin da sa ba ke son aure ta saboda na san ka na san kowaye ka shi sa ba na so ka aure ta kamar yadda na san kike na ciki da bai ko kuwa zan miki tuni tunan da ki taɓa tunani ba yake sai san komai kamar gaskiya ni ina son aure namiji mai daraja irin tawa shi ba dan gidan bane to amma saboda Allah me yasa tuntuni baki gaya mu wannan labarin ba ka ga hanji ga labarin da ya dace da sira mana ana hudu muna dauki don salon labari wanda ya dace da sira mana ana uku wannan labarin ba kowanne bane illa azima wanda ya zo da kamfanin Gigs International kamfanin Geeks International idan yan kalo manta ba ya saba kawo nagartattun fina-finai irin sadauki da dai sauransu a cikin wannan sati kamfanin ya yi kiya ne tare da jerin gwana su tun jarumin da suka suka a cikin wani salon labarin nasu da ke kira da Azima irin su Abba El mustapha Maryam CTV da dai sauransu wannan shirin na Azima ya samu kyakkyawan tagomashi ne da wajen ƙwararren mai ba da umarnin wato Hassan Geeks <laughs> je kau. Mana Umma, umma jangan ai umma bagaimana anak saya, umma. labarin da ya dace nasara na anabi shi ma labari ne da zura kamfanin js inuwa international kamfanin js inuwa kamfani ne da ya zo mana da nagartaccen shirinsa a baya wanda ake kira da takaddama da dai sauransu a cikin wannan sati kamfanin ya zagayo ne da karfinsa tare da wani salon labarinsa sabo fil wanda yake kira da jidda shirin jidda shiri ne da samun kewaye rasu tun jarumai irinsu hassana muhammad aminu sharif abba el mustapha da dai sauransu duk sun fito su cikin wani salon labarai wanda yake kira da jidda shirin da yake nuni da irin illar zamantakewar rayuwar da aka yi ba tare da aminai na gari ba idan ka kasance kana hurɗa da wanda ba su dace ba a cikin wannan zamani to ya kamata iyayenka su saka maka ido kai tsaye su raba ka da irin wannan gurɓatattun mutanen ba tare da wasu abubuwa sun biyo baya ba ko shin me yake biyo baya sai kun kalli wannan kasaitaccen shirin da ya samu kasaitaccen shiri da gudanar fitaccen bashirin shirye shirye fitafitai na wato alhaji sheshe sannan kuma ƙwararren mai ba da umarni Zak ya samu damar ba da umarnin shirin sannan za ku gane irin abubuwan da yake faruwa a cikin wani kasaitaccen shirin na jidda me ya kawo ki gidanmu cikin wannan dare haba salma naga kin wani ganni kin tsorata <laughs> ko Wasu kin san cewa Salma tana ta'ammali da miyagun kwayoyi? Kana nufin kwayoyin ta sha ta bugu ta kashe kanta? Bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka. Are you insane? Kina da hankali kuwa? shirin da ya dace nasara zama na ɗaya labari ne shi ma da ya zo da kamfanin second team empire kamfanin second team kamfani ne da ya zo da wasu fitattun jarumai ko kuma in ce ya zo da nasarar labarin sa ne wanda yake kira da munakisa wanda ya samu kewayawar wasu fitattun jarumai irin su bello muhammad bello tahir ai tahir fatishu umar da dai sauransu duk sun fito sun kewa a cikin wani nasarar labarin wanda yake kira da munakisa shirin munakisa shiri ne da samu nagartaccen shiri da gujabtaccen mashirin shiri fina-finan nan wato tahir ai tahir sannan kuma falal e dorayi ya samu damar ba da umarnin wannan shaharar shirin na munakisa Hey, hey, hey, hey! waye kai sunana bello bello sa'adu labari na mummunan labari ne jijjani na karfi to shi ke an sai an inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waye wannan da adda tsirara haka me haka lafiya kuwa abokina ka iya shirya mana kisa amma maza ba sa zuwa wajen me ya kawo ka wajen saboda ya gano baka da sana'a shi sa ya nemi sana'a ya baka kuma biliyan kai ko tiriliyan din da ake kira da naira ɗaya ba ta fara ban yi zaton akwai mutumin da ba mutuci ba ko ciki ɗaya kuka fito da gani ka san dalili na muna kisa directed by falalu a dorayi da shirin muna kisa muka kawo karshen wannan shiri na munafta tu goma na kundin kanu shirin da ya samu dimbin ta goma shi daga wajen fitaccen mai bada umarnin nan wato falali a dorayi aminu sharif ka ga kisa wanda ya samu hmm. taimako daga wajen shi falal e durai shine ya zo mana ana daya cikin wannan sati sannan kuma akwai dimbin jarumai irin su dmb da shi a wato falal e da dai sauransu duk sun fito sun kewa a cikin wannan shishirin. To masha Allah ba abun da mu ce sai dai a godiya domin abin kullum bunƙasa ake kuma 'yan kallo suna lura da irin darasin da ake gudanarwa musamman irin kamar naku da kuke takawa a cikin amma akwai abu da zamu muhimmi bai kamata a bar kamaye a cikin wannan hali da yake ciki ba yana da kyau bayan mutum ya gama in fim ya samu a yi in kuma bai samu ba a tafi sana'a a je a yi an san ji irin gudunmawar da kuka bayar a rubutu a da mm. kuma yanzu akwai matasa na zamani sun taso yara akwai kuma abubuwa dai da dama wannan salo mm. wasu masu suke rubuta labaran da kansu labaran littattafai kuma ba mu da ɗabi'a yanzu ta karance karancen littattafan kasuwar ma ta ruguje da abubuwa mu muna ganin za mu kokari a samar da wata gidauniya ta tallafawa wadda ya kamata a kokari a ga cewa ka samu dan wani abu da zaka juya ko da ba mota ba eh. yawwa ko da ba mota ba ko da babur ne a ba shi kabu ko da bai sai da mota ba <laughs> ya make da ke sai da motoci ya samu wani abu dai tunda daga nan wasu ya kwada kasuwar jakara ko kofar wambai ko wani guri yana dan juyawa ko ba haka ba akwai ina ganin ya kamata mu ga me ya kamata a yi mm. wa abubakar gaskiya ne kafin a game mu a madadin gaskiya dai shirin na wannan kundin kannywood to ina ganin za mu buɗe kofa daga bisani kuma idan aka samu wata kafa sai a game ya kamata a to masha Allah eh, ta samu ka gani ka gani kasa za kai ka banna a in bata bashi ba bata karba ba a kasa zai banna wa mana wannan dan bani to a yi kokari a kafa za kuma mu ba da kafar sanarwa yadda za a yi kokari a samu abin da za a jajari zama na haka babu daɗi in fim ya samu a in babu kuma za a sanar da masoya da abokan arziki duk mai neman tallafawa sai a tallafa maka gaskiya shine ɗazu zancen da nake so in gaya maka eh. da akwai yayana ba eh, aljihu za ka sa su ba a ah, dakata mana me haka ke kuma <laughs> eh? ko kun fita daga nan ba ruwa ba ke ba ah, wannan so ake ijajagi na gane so ake tsaya da kafafuwan ba na dadin kowa eh, ba eh za mu san ai kana da account ko a ah, da akwai account za mu san masu kallo nan muka kawo karshen shirin a wannan mako a madadin manya-manyan bakinmu da suka samu damar halarta wannan shiri kamaye da kuma mai ɗakinsa adama muke godiya idan akwai shawara ko korafi ko kuma tambaya kan wannan shiri ko game da haka za ku iya bi ta kafafen sada zumunta ko kuma ta yanar gizo na wannan tasha ko na wannan shiri domin amsoshin tambayoyinku a madadin ni da na shirya na gabatar da kuma abubakar habib ibrahim da sauran waɗanda suka gabatar da shirye-shirye nake cewa mu haɗa a mako na gaba insha allahu ma'assalam eh, thank you